borno ko in ce garin maiduguri a jihar borno allah maɗaukacin sarki muke wa godiya da ba mu damar haɗuwa karo na biyu a wannan guri domin gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma a cikin kwanaki na wannan wata na ramadan a bara kamar irin wannan lokaci mun yi haɗuwa ɗaya bayan ɗaya har kusan haɗuwa 29 a wannan masallaci inda muka fara tafsirin surat yunus wato daga inda dan uwa shek ja'far mahmud adam allah ya ji kansa da rahamarsa ya tsaya a karatunsa karatun bara wanda muka yi shi cikin suratu eh, yunus wanda har yau ma dai muna cikin wannan sura ba mu gaba ba surat yunus kamar yadda muka faɗa a matashiyar bara cewa wannan sura ce da take karantar da mu tauhidi kamar dai yadda surorin da suka sauka a rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallama ta makka suke karantar da tauhidi sura ce da take magana akan gaskiyar annabi sallallahu alaihi wasallama da gaskiyar zamantowarsa annabin allah take mayar da martani da hujjoji masu gamsarwa ga waɗanda suke inkari suke yin musu ko jayayya akan annabcin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam wannan sura tana ba da martani akan waɗannan sannan sura ce wacce ta yi magana akan abin da ya shafi tashin alkiyama da abin da ya shafi uluhiya ta ubangiji da cancantar abauta masa shi kadai ba tare da an tara shi da wani ba wannan sura wannan sura kamar yadda muka faɗa tana magana akan waɗannan abubuwa a wancan karo mun jijji abubuwa da dama da wannan sura ta yi tsokaci a kansu wanda muka tsaya muka yi cikakken bayani akan ayoyi ɗaiɗaiku daga cikin wannan sura a wannan karo da izinin Allah za mu ɗora a kan inda muka tsaya inda karatunmu ya tsaya a kan aya ta 67 duk da cewa a aya ta 68 mun a 68 ko a aya ta 71 na aya ta 71 mun fara karanta wannan aya amma mun ce mu dawo kanta domin gaba ce wacce yana da kyau a ce ta kanta ne aka fara ba tare da an zo ta ba kamar dai yadda ya kasance a bara haka zai kasance a bana abubuwan da waɗannan ayoyi suke karantarwa waɗanda za mu karanta suna da alaka kai tsaye ga rayuwar ɗan adam ga rayuwar mutu yau da kullum sawa'un rayuwar mutu ta addini rayuwar mutu ta tsakankaninmu da junanmu mu'amalar mu da junan mu rayuwar mu ta duniya ko kuma rayuwar mu ta lahira abubuwan da waɗannan ayoyi za su karantar bakin gwargwado za mu yi bayani a kansu bisa fahimta ta magabata yadda malaman tafsiri suka yi bayaninsu yadda malaman hadisi suka yi bayanin su, yadda malaman fiqhu da sauran malamai waɗanda suka yi rubuce-rubuce a cikin fage daban-daban na tarihi ba tare da mun ɓoye abin da ya kamata a sani ba mun san cewa irin waɗannan bayanai sautari ba sa yi ma wasu daɗi to shi kuma karantarwa ba ana yin ta bane don wani ya ji daɗi ko don wani ya ɓata rai ana yin ta ne don a faɗi abin da ya kamata a faɗa idan wanda yake faɗar gaskiya wanda yake faɗar ƙarya baya jin tsoro baya jin kunyar faɗi ƙaryarsa to saboda menene wanda yake faɗar gaskiya shi zai ji kunya ko ji tsoron faɗarta babu shakka shi ya fi kamata ma ya faɗi gaskiyar da ya kamata ya faɗa domin wanda zai faɗi abin da Allah ya ce da abin da manzo sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa wannan shine yayi ruko da ainihin madogara mafi ƙarfi shine wanda yake samun taimako daga Allah maɗaukakin sarki ayoyin da za mu karanta waɗanda suka shafi kissoshin annabawa guda uku da Allah ya bamu a wannan sura annabi Nuh annabi Musa alaihi salam da kuma annabi Yunus alaihi salam dukkaninsu suna karantar da mu irin wannan karantarwar ne cewa mu fito mu faɗi gaskiya kada mu ji tsoron wanda yake fada da gaskiya za mu tashi akan aya ta 71 bismillah malam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبع نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيني بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمه ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنزرون نعم ألا مدعوك كنسل كيتي واتلوا عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمئوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنذرون واتلوا عليهم نبأ نوح ككرن تامس لا بارا النبي نوح إذ قال لقومه يا يندي متاننسا يا قوم يا قوم تانينا إن كان كبر عليكم مقامي إذا سيواتا أتشنكو كوزمانا زمانا أتشنكو ya zama muku abu mai wahala ko mai wahalarwa wa tazkiri bi ayatillah haka nan wa'azin da nake yi muku da ayoyin Allah in ya zama mai wahalar da ku Fa'alalahi Allah tawakkaltu to ni ga Allah kadai na dogara fa ajmi'u amrakum ku tara ra'ayinku ya zama ra'ayi guda daya wa shuraka'akum ku tattaro ababan tarayyarku thumma la yakun amrukum alaikum ghumma sannan kada al'amarinku ya zama a ɓoye a tsakankaninku sun makudo ilayya sannan ku gama da ni wala tun tunzirun kada ku saurara mu bayan Allah maɗaukakin sarki a ayoyin da suka gabata ya gama ba mu labari ya gama tabbatar da abin da ya shafi uluhiyarsa da kuma annabcin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama da kuma ba da ansa ga shubuhohi wanda makiya addinin musulunci suke faɗa a wancan lokaci dangane da annabi sallallahu alaihi wasallama na zarginsa da cewa shi mai sihiri ne ko zarginsa da cewa shi makaryaci ne bayan allah maɗaukakin sarki ya gama bayar da ansa akan dukkan waɗannan abubuwa sai kuma bayani ko akalar bayani sai ta karkato zuwa ga ƙisoshin annabawa annabawa ubangiji maɗaukakin sarki ya ba da su a wannan sura bayan ya faɗa abubuwan duk da ya faɗa saboda wasu dalilai abu na farko duk lokacin da mai bayani yake bayani akan wani ilimi guda ɗaya to idan bayaninsa ya yi tsawo to babu shakka masu sauraro sukan iya su fara ƙosawa su fara gajiya saboda kasancewar abin da yake ta faɗa nau'i ɗaya ne ko iri ɗaya ne idan yana so ya shigar musu da nishadi ya shigar musu da karsashi to sai ya canza nau'i na fanni ko nau'i na ilimi wanda yake bayarwa zuwa ga wani nau'i daban to wannan zai sa dan adam ko mai sauraro ya ji sabon nishadi ya dawo fil wajen sauraron abin da yake sauraro saboda ka bayan ubangiji ya yi ta magana akan addala'il wal bayyinat akan uluhiyya ta ubangiji da kuma annabci na annabi sallallahu alaihi wa sallama sai aka canza akalar magana zuwa ga kisoshin annabawa domin a samar da wannan kwaɗayi a zuciya a fitar mata a ƙara mata karsashi wajen sauraron abin da take sauraro abu na biyu don abin da zai faɗa a cikin waɗannan kisoshi su zama abin koyi ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama da shi da sahabbansa su san cewa abin nan da yake samun su na ƙiyayya da gaba da bakaken magagaru da suke ji daga abokan faɗansu su masu fada da gaskiya wannan wani abu ne da ya faru ga annabawan da suka gabace su ba su kadai ya faru gare su ba idan kasancewa wani abu na musiba wanda yake tattare da kai ba kai kadai ya shafa ba ya shafi ma wasu gabaninka kuma waɗanda ma za su zo bayanka zai iya ya shafe su to wannan wani Allah zai sanya maka nutsuwar zuciya hankalinka zai kwanta kamar yadda larabawa suke cewa al-musi almusibatu iza ammat khaffat musiba idan ta zama ba kai kadai ta shafa ba ta shafi ma wasu banda kai to sai ta yi maka sauki sabanin ka ji cewa kai kadai ne kake cikin wannan tashin hankali to hankalinka zai fi tashi ya kudu gunzuma shi yasa a khansa al-khansa bintu al-khansa lokacin da take waka ga dan uwanta sahar wanda aka kashe shi a lokacin jahiliya a cikin yaƙe-yaƙensu na jahiliya take faɗa lokacin da take tuna shi take cewa yuzakiru ni tulu'u shamsi sakhran fa azkuruhu li kulli ghurubi shamsi take cewa walaula baki na hauli ala la laqataltu nafsi ce kullun idan rana ta fudo ta faɗi to sai na tuna sakhar sai na yi bakin cikin rabuwa da shi take cewa ba dan masu kuka waɗanda aka kashe musu 'yan uwa da nake gani a gefe da ni ba kusa da ni daura da ni to da babu shakka bala'in da nake ji tattare da ni zai sa in kashe kaina wato kasancewar akwai wasu tare da ita su ma kuma irin abin da ya same ta shi ya same su to wannan yana sanya musibar da zama ta yi masa ta yi masa abin nan sauki sahlaula kasratul bakina hauli ala ikhwanihim laqataltu nafsi shi yasa Allah madaukakin sarki yake nuna cewa wannan ka'ida a ranar gobe kiyama ba za ta yi amfani ba ranar da Allah zai jefa ɗin wuta cikin wuta bi yawansu kasancewar sun gansu da yawa a cikin wuta sun yi tarayya da juna a cikin wuta wannan ba zai kaffafa musu ba zai sa su samu sanyi ko sassauci a cikin zuciyarsu ba Allah ce walan yanfa'ukum al-yawma idh zalamtum annakum fil azabi mushtarikun tunda har kuka zalunci kanku a yau kasancewar ku kun yi tarayya a cikin wuta ba zai amfane ku ba ma'ana wannan ka'idar da take amfanar ku a duniya a nan lahira ba za ta yi muku amfani ba to dan ubangiji madaukakin sarki ya sanya tasliya ga zuciyar annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sanya tasliya ga zuciyar sahabbansa sai Allah madaukakin sarki yake ba shi wannan kissoshi domin ya ji cewa abinda ya sami ya same shi to ya samu annabawan da suke gabaninsa kuma daga ƙarshe Allah madaukakin sarki su yake bawa nasara waɗanda suke faɗa da annabawan nan su suke kaiwa ƙasa abu na uku su kansu kafirai da masu fada da addini yayin da za su ji irin waɗannan isoshi su ma ya kamata su ɗauki wa'azi ya kamata su ɗau darasi su san cewa duk yadda suka kai ga wauta suka kai ga matuka wajen cutar da masu kira zuwa ga gaskiya wannan ba zai kai su ko ina ba domin daga ƙarshe dai allah maɗaukakin sarki yana ba da nasarar sace ga annabawa da waɗanda suka bi gwadabansu suka bi tafarkinsu kuma daga ƙarshe Allah maɗaukakin sarki yana karya gadon bayan makiya addinin Allah to lokacin da kafirai za su ji irin waɗannan ƙisoshi shi ma wannan zai sanya waɗanda Allah ya nufa da shirya daga cikinsu zuciyarsu ta karaya su ji cewa ya kamata su zo su saduda su miƙa wuya ga gaskiya sannan abu na hudu abin cikin abubuwan da wannan irin waɗannan kisoshi suke karantarwa suna har ila yau karantar da mu cewa wannan Alƙur'ani ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ne ya ƙirƙire shi ba domin irin abin da ya kunsa na kisoshi wanda Allah maɗaukakin sarki ya labarta a cikin alkur'ani ba yadda za a yi annabi sallallahu alaihi wasallama tunda ba karatu yayi a gurin wani ba ba wasu littafai ya so ya karanta ba babu yadda za a yi ba tare to idan aka ji annabi sallallahu alaihi wasallama yana karanta ayoyin Allah waɗanda suke kunshe da kissoshin labarurruka na wasu waɗanda suka rayu shekaru dubbanni ba yana ba da labarin kuma ba tari ko tare da tawaya a cikin labarin ba wannan zai sa masu ɗaukan izina musamman waɗanda suke da ilimin abin da ya wakana su fahimci cewa eh lalle wannan alkur'ani daga Allah ne ba yin annabi sallallahu alaihi wasallam bane sannan kuma ga waɗanda za su zo daga baya waɗanda za su bi tafarkin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama su ma sai suka darasi daga waɗannan kisoshi na annabawa su san cewa takurawa da musgunawa da nuna kiyayya da za a nuna musu a cikin harkar da suke yi ta da'awa da abin da suke faɗa na gaskiya kada wannan ya sa su sadu da su rusuna. kada wannan ya sa su ci baya kada su yi tsammanin Allah ya rabu da su ne matukar suna rike da igiyar Allah suna rike da gaskiya to Allah yana tare da su komin daren dadewa ubangiji zai taimaka musu Ƙarshe abokan faɗansu su za su kai ƙasa amma ba ainihin masu kira zuwa gaskiya ba saboda haka waɗannan ayoyi ko waɗannan ƙistoshi da za mu shiga suna ba da irin waɗannan darussa Allah maɗaukakin sarki ya fara da ƙistar annabi Nuhu alaihi salam a cikin wannan ƙista ta annabi Nuhu da Allah ya faɗa a wannan guri akwai fa'ida kamar guda biyu fa'ida ta farko Allah maɗaukakin sarki yana gaya mana cewa mutanen annabi Nuhu alaihi salam yayin da suka doge suka cije suka tirje a bisa kafirci da kuma fada da annabi nuhu alaihi salam da karya tashi Allah maɗaukakin sarki ya gaggauto musu da azaba ta hanyar ya nutsar da su a ruwa Allah maɗaukakin sarki ya faɗi kissar su domin ta zama izina ta zama wa'azi da su waɗannan kafirai waɗanda ainihin suke jayayya da annabi sallallahu alaihi wasallama suke faɗa da tauhidi suke faɗa da annabci abu na biyu annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama yana karantar da mutane ƙuraishawa a wannan lokaci yana karantar da su abin da ya shafi tauhidi kuma yana gaya wasu duk wanda ya saba wa tauhidi to sa ubangiji zai ainihin azabta shi to kafirai kuma suna gaggauto da azaba cewa idan har gaskiya annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa to yaya har yanzu ga sunan wane ya girma ya tsufa ya mutu ba abin da ya faru wane ma gashi ne ya taso har ya tsufa ba abin da to me yake faruwa ne idan har abin da yake faɗa din nan gaskiya ne saboda menene ubangiji ba zai gaggauto da azabar ba shine Allah yake gaya musu cewa ga kisar annabi nuhu nan su dau wa'azi su dau darasi daga cikinta annabi nuhu alaihi salam ya zauna cikin mutanensa 50 alf sanatin illa 50 ama ya zauna shekara dubu ba hamsin yana yi musu wa'azi yana gaya musu su bi Allah su bi shi su yi aiki da abin da ya zo da shi su tsoron Allah suna ta kangarewa dukkan hanyoyin da zai bi kamar yadda suratu nuhu ta gaya mana dukkan hanyoyin da zai bi na yin wa'azi sai da ya bi amma duk da haka suka ci gaba da kangarewa dadewa azabar nan bata sauka a kansu ba bai hana ta sauka ba domin daga ƙarshe bayan waɗannan shekaru da ya kwashe a cikinsu dubu ba hamsin Allah ya kawo azaba ɗin saboda haka dadewa azaba bata sauka ba ba shi yake nuna cewa ba za ta sauka din ba karshe dai za ta iya sauka din kuma ubangiji madaukakin sarki ya nuna ainihin gaskiyar al'amarin da ake kiransu zuwa gare shi ba tare da kuma sun yarda ba Allah madaukakin sarki a cikin waɗannan ayoyi ya ba mu kissar annabi nuhu amma an gaya mana faifanta ne na karshe kissar annabi nuhu tana da tsawo ta kunshi abubuwa da yawa amma a cikin waɗannan ayoyi sai ubangiji ya ɗauko faifan ƙarshe na kisar annabi nuhu sai yake labarta mana faifan ƙarshe kuma abin da ya kunsa a tahaddi wato ƙalubale ƙalubalen da annabi nuhu alaihi salam ya yi wa mutanensa bayan dogon gargaɗi da ya yi musu bayan doguwar tunatarwa da ya yi musu bayan daɗewa da aka yi suna cewa da shi maƙaryaci za mu ga a cikin wannan kissa da Allah maɗaukakin sarki ya bayar na annabi Nuhu an naɗe dukkan wasu fayafaye waɗanda suke da alaƙa da ainihin asafina jirgin ruwa da annabi Nuhu alaihi salam ya ainihin gina ko ya ƙera ba a yi mana bayanin suwaye suka shiga cikinta ba ba a yi mana bayanin tufana ba duk ba a yi mana bayanin waɗannan abubuwa bayani daki-daki ba kamar yadda suka zo a cikin wasu surori kamar cikin suratul hud da za mu shiga cikinta nan gaba duk ubangiji ya naɗe wannan an fito da faifan da yake magana akan kalubale da annabi nuhu alaihi salam ya wa mutanensa domin wannan shi ake bukata a yanzu a cikin wannan bayani da Allah yake ana magana akan annabi sallallahu alaihi da mutanensa da ya zo musu da gaskiya suka ce da shi ƙarya yake yi ya ce musu shi annabi ne suka ce ba su yadda ba ya za a yi Allah ya aiko shi a matsayin annabi gashi mutum to sai Allah madaukakin sarki ya dauko musu labarin annabi nuhu alaihi salam da yadda ya sha fama da mutanansa amma daga ƙarshe sai ya musu wani kalubale wanda shi wannan kalubale din shi yake ƙara tabbatar musu da cewa eh lalle annabi nuhu din nan annabi ne inda ba annabi bane ba zai iya wannan da karkirji yayi irin wannan kalubale ya cika baki haka ba sai Allah madaukakin sarki ya dauko mana faifan da yake magana akan wannan kalubale da yadda annabi nuhu alaihi salam ya nemi taimakon ubangijinsa da yadda Allah madaukakin sarki ya tseratar da annabi nuhu alaihi salam da waɗanda suke tare da shi duk da cewa su ne yan kaɗan kuma Allah madaukakin sarki ya kama makaryata ya halaka su duk da cewa su suka fi kowa yawa su suka fi kowa ƙarfi a wannan lokaci don haka za mu ga gaba ɗaya kisar annabi nuhu Allah ya taƙaita ta cikin ayoyi 'yan kaɗan a cikin wannan faifai na ƙarshe Allah madaukakin sarki yace watlu alaihim ba'a nuhin ka karanta musu naba'a nuhin labarin annabi nuhu annaba a cikin a cikin lugar larabci idan aka ce annaba ana nufin al-khabar al-azim al al-azim zu khatarin azim labari wanda yake da girma amma ya tasa'alun anin naba'il azim kalmar naba duk sanda balarabe ya amfani da ita so tana nufin labarin ba kankani bane labari ne da ya kamata kai da ake so a baka ka tsaya ka saurara ka ji me ake so a gaya maka shi yasa Allah ce watlu alaihim naba'a nuhin bai ce khabara nuhin ba ka karanta musu labarin nan babba mai girma na annabi nuhu alaihi salam qala liqaumihi yayin da yace wa mutanansa ya qaumi ya ku mutanena yace ya qaumi ya ku mutane na daga jin yadda ya kirawo su za ka fahimci cewa abin da yake so ya gaya musu akwai ainihin burbushin soyayya a ciki akwai alama yana son su ta haka sai ya kirawo su da abin da zai nuna cewa suna nashi ne shi nasu ne suna nashi ne don haka ba cutar da su zai yi ba abin da zai gaya musu alkhairi ne sai ya kaumi ya ko mutane na za mu ga ba a faɗi mutane annabi nuhu ba su da wani suna na musamman da ake kiransu da shi alkur'ani sai dai a ce mutane annabi nuhu al'ummar annabi nuhu amma ba a bata wani suna na ce al'umma ce ta kaza domin a wannan lokaci a babu wasu al'ummomi da yawa hadda zai buƙaci sai an ware kowace al'umma da sunanta al'ummar ɗaya ce a wannan lokaci ba ta buƙatar kuma sa mata sunaye daban-daban tun da abu ɗaya ne don haka sai za mu ga irin wannan shi ta faruwa sai dai a ce qaumi nuhin wadhkuru iz ja'alakum khulafa min ba'di qaumi nuhin ce eh, min ba'di qaumi nuhin ba a faɗe su da wani suna ba haka nan mutanen lokacin da Allah madaukakin sarki ba labarin annabi salih abinda yake ga mutanen sa wadhkuru iz ja'alakum khulafa min ba'di qaumi adi a lokacin qaumiyya ɗaya ce al'umma ɗaya ce saboda haka ba su yawaita ba bare a ba kowanne sunansu ce ya kaumi ya ku mutane na in kana kabura alaikum makami idan tsayuwa ta a cikinku makami zai ɗauki ma'anar daɗewa a cikinsu da ya yi kamar yadda Allah ce falabi fihim alfa sanatin illa na ama ya zauna a cikinsu shekara dubu ba hamsin duk lokacin da ka daɗe cikin mutane kuma kana faɗa musu abu guda babu shakka za su ƙosa za su kosa musamman kuma in abin nan da suke faɗa musu abu ne wanda yake ba sa san su ji abu ne wanda baya da daɗin ji a gurinsu kuma ka daɗe kana ta faɗarsa kana ta maimaitawa kana ta faɗa kana ta maimaitawa babu shakka za su ji abin ya ginshe su ya ishe su ya kamata ka kyale su haka ce to daɗe wanda ne ina muku wa'azi ina cewa ku ba Allah ina cewa ku bar abin da kuke yi na bautar wani Allah ku tsantsanta Allah da bauta idan wannan ya muku girma ya muku nauyi yana wahalar da ku wajen sauraro shi ne ma'anar makami zamana a cikin ko makami yana nufin hali wa sha'ani idan yanayin da nake ciki na zamantowar mutum mai so a bi Allah mai so a bar bauta ma wani Allah wannan yanayin da kuke gani nawa har ma wanda ya sa nake cewa kuma ku zama kamar ni masu bautar Allah shi kadai wannan kuna ganin ya muku girma ya muku nauyi sauraka makami zai iya daukan sha'ani wa hali zai kuma iya daukan makami ai lufi wa qiyami fikum ko dai yanayin da nake ciki ko kuma a dadewa ina muku wa'azi ina cewa ku ba Allah idan wannan ya muku girma kuna jin cewa abu ne wanda ya dame ku a wasu malamai suka ce kuma tana yiwa makami yana nufin tsayuwarsa a cikinsu yana musu wa'azi domin a bisa ga al'ada musamman a wancan lokaci mai ra'azi tsayawa yake yi masu sauraron suna zaune an ce haka annabi isa alaihi salam yake wa hawariyun wa'azi zai tsaya a tsaye so kuma ainihin suna da zaune domin wannan shi yake nuna cewa shi ne yanzu ma'aikacin su yake yi wa aiki saboda haka shi ne mai ɗaukan wahalhalin su hutu ya zo musu da shi haka lokacin da zai tsaya a ciki su suna lokacin da zai tsaya na wa'azi su a zaune ciki lokacin da yake kai kawo ya je ya kwankwasa gidan wannan ya je ya halarci ainihin tarurruka daban-daban ba komai yake so ba illa ya da an karbi saƙon Allah haka shi aiki yake cikin wahala yake su kuma a zaune suke suna cikin jin daɗi abinda kuma ya zo musu abinda ya zo musu da shi shi zai tabbatar musu da wannan jin daɗin kuma jin daɗin da suke ciki ya ɗore to babu shakka duk mutumin da ya saba da wani abu musamman idan na addini ne ya daɗe a kansa iyaye da kakanni babu shakka cikin ɗan ƙanƙanin lokaci haka nan ka fito masa baina ashiyatin wa haha. ka ce da shi ya bar wannan abin da yake yi ya dawo ya bi wani abu daban da bai san shi ba babu shakka wannan yana da wahala abu ne mai wahala sai wanda Allah maɗaukakin sarki ya so da shirya shine zai bar abin da yake domin abin da zai yi tunani abin da ya daɗe a kansa iyayensa mahaifansa shi suka yi har suka mutu kakanninsa shi suka yi har suka mutu kakannin iyayensa shi suka mutu a kai kuma wani zo ce a bar wannan abin ba kyau idan ya tsaya yi tunani sai ce ah, to wannan maganar fa abin da take nunawa kenan iyayena ba daidai suka yi ba sun mutu akan bata kakanni na akan bata suke sai ya ji cewa in ya yarda da wannan kiran da ake masa kenan ya yarda iyayensa batattu ne haka sai ya ga to ko da ya yarda iyayensa batattu ne gare ya wannan magana gare ya wannan abu saboda haka babu shakka wa'azin da annabi nuhu alaihi salam ya zo musu da shi dole ne su ji abu ne wanda yake mai nauyi a kansu shi yasa annabi nuhu yake ya musu in kana kabura alaikum kabura alaikum ya muku nauyi sa'uba alaikum wa saqula alaikum ya muku nauyi kuna ga ba za ku iya karɓa ba ba za ku iya bi ba wa tafkiri bi ayatillah da wa'azin da nake yi ina karantar da ku ayoyin Allah kuma babu shakka kamar yadda kowa ya sani cewa idan mutum ya saba da duniya da jin daɗin duniya babu abin da yake so illa ya hole ya hore ya more a wannan rayuwa ta duniya babu shakka ba zai so ya rika jin abin da yake da alaka da mutuwa Wanda yake da alaka da azaba wuta jahannama kabari ba zai so ba shi yasa za ga dukkan wasu wanda suke yan duniya ba sa son su ji wa'azi domin ana wa'azi za a tabo lahira za a tabo maganar azaba ga wanda ya karkace za a tabo kaza za a tabo to wannan abubuwan su kuma baya gaban su haka dole ya musu nauyi annabi nuhu alaihi salam kamar sauran annabawa kamar sauran masu wa'azi shi ma zai faɗi ayoyin Allah ne gaba ɗaya zai faɗa musu abin da ya shafi daɗi abin da ya shafi kuma wahala zai gaya musu aljanna zai gaya musu wuta A shakka ba za su so jin wannan ba ka zo ka samu mutane waɗanda suke cikin holewarsu ainihin da fantama wasu ana cin haram da halal babu bambancewa ka zo ka ce za ka yi musu maganar lahira za ka yi musu maganar azaba za ka yi musu maganar wuta abu shakka ba za su ji daɗi ba dole ne su ji wannan abin da kake faɗa ya yi musu nauyi shi yasa ya ce wa tazkiri bi ayatillah da wa'azin da nake yi muku da tunatarwar da nake yi muku da ayoyin Allah umarni da kyakkyawan abu da hana mummuna da nake yi idan shi ma ya muku nauyi fa'alallahi tawakkaltu to ga Allah na dogara wasu malamai suka ce wannan jumla ita ce jaza'u shart in kana kabura alaikum maqami wa tazkiri bi ayatillah fa'alallahi tawakkaltu shine jawabin to ni ga Allah na dogara kamar annabi nuhu alaihi salam anan yana musu yana hannunka mai sanda yadda ya ga irin yayyar da suke nuna masa da gabar da suke nuna masa da hanzarin da suke yi na su ga sun gaba da shi ya fahimci cewa lalle ilalla suna shirya masa wani sharri to sai yake gaya musu cewa ku je ku shirya sharrin duk da za ku shirya abin nan da nake faɗa kuna gaya muku nauyi to ni ga Allah na dogara abin da duk za ku shirya ba zai cutar da ni ba annabi nuhu alaihi salam ba wai yana nuna musu cewa a lokacin ne ya dogara ga Allah ba a daman can mai dogara ga Allah ne to amma a yanzu tunda da ya yi hasashen cewa sun gaji da shi to duk lokacin kuma da masharranta miyagu suka gaji da mutum za su yi kokarin ya za su kawo karshen su saboda cikin da kun gaji da ni babu shakka akwai tunanin ya za ku ga karshe na to ku sani a shirye nake domin alallahi tawakkaltu ga Allah na dogara wasu daga cikin malamai suka ce wannan alallahi tawakkalt jumla ce i'tiradiyya wato ba ita ce jawabu sharti ba jawabu sharti shine fa ajmi'u amrakum ala fa alallahi tawakkalt jumla ce i'tiradiyya jumla ce mu'tarada tsakanin jaza'u sharti tsakanin ashar wa jaza'uhu haka yana ce musu na dogara ga Allah in har abin da kuke ganin na ke faɗa ya muku nauyi fa ajmi'u amrakum to ku tara ra'ayinku guri guda ajmi'u amrakum a nan za mu ga annabi nuhu alaihi salam ya kalubalance su da abubuwa biyar waɗanda ya bi su daki-daki daga mafi sauki har zuwa mafi tsanani domin ɗabi'ar masharranci ke nan zai fara yin tunanin sharri zai fara daga mai sauƙi ne har ya kai ga na sama ba daga na sama zai wo ƙasa ba ba zai yi tunanin abu babba ba na mugunta kuma ya dawo yana rage ba sai dai ya dinga zin gaba haka ɗabi'ar masharranci take mugu a zalimi saboda haka sai ya nuna musu to ɗabi'ar takun haka take don haka ga abubuwa nan guda biyar ku je duk ku yi ya ce fa ajmi'u amrakum na farko ku haɗa ra'ayinku ɗaya wato kada ma ku riƙa yin tantama ku cutar da ni ko ka ku cutar da ni ku yi min ko ka ku yi min mugunta a'a ku bar ra'ayinku ya zama ɗaya kawai shine za ku yi min mugunta wannan shine abin da logar larabci take nuna idan aka ce ajma'a ra'ayahu ala kaza ma'ana ya yanke zai yi abu kaza bayan da yana taraddudi ne al'azmu ala fi'li shay'i ba'da taraddudi bayna fi'lihi wa biddihi bayan da mutum yana kai kawo in yi ko ka in yi to sai ya yanke abu guda kawai zan yi to wannan shine ake cewa ajma'a alaihi to ajma'a amrahu ala kaza to idan da ra'ayyukan ku daban-daban ne ko an zo mitin ma wani ya ce a yi kaza wani ya ce a'a a ɗan saurara ɗan uwanmu ne wani ya ce ku dube shi ya yi shekaru wani ya ce a'a annabi nuhu ya ce a'a ku tsaya kan ra'ayi ɗaya kawai ra'ayin kuma shi ne ku cutar da ni kada ku fasa abin da ku kai niyya fa ajmi'u amrakum wa shuraka'akum wannan shine abu na biyu wa shuraka'akum ai ajmi'u shuraka'akum ku tattaro ababan tarayyar ku dukkan wasu wanda suke da ra'ayi irin naku ba kuma ba sa cikin mitin mitin da kuke zama ku kirawo su su ba su shiga su yi tarayya da wannan ba kalubale ba ba ku kadai ba ma da yanzu kuka yanke abin ra'ayin cewa ku cutar da ni ku yi bincike ma idan akwai wasu ba su bayyana ra'ayin su ba amma irin ra'ayin ku gare su su ma su zo su yi tarayya har kullum aka yi tarayya akan abu to za a fi jin karfin yin sa to ku yi tarayya gaba ɗaya. wasu malami suka ce wa shuraka'akum ana nufin Guma kanku ba kuna cewa suna cutarwa suna amfanarwa ba to ku hada da su wajen cutar da ni ni na ce ba za a bauta musu ba kuma karya ne bautar ta su to ku je ku nemi agajin su su ma su sa hannu wajen cutar da ni wajen a kulla min wani sharri a kira'ar jumhur wa akum ana karanta ta bin nasu Wani ita ce qira'a mashuriya akwai kira'ar yaqub da wasu daga cikin makaranta suna karanta ta bin raf wa shuraka'ukum zace wa shuraka'ukum zai zama wato aqafi ne ba akan amrakum ba zai zama aqafi ne akan alwawu da take cikin fa'ajmi'u Zai zama fa'ajmi'u antum wa shuraka'ukum ku da ma abokan tare ku duk ku haɗu ku haɗa ra'ayinku ya zama ɗaya to kaga wannan tahaddi ne kalubale ne na biyu sannan sai ya ce da su sun ya kun amrukum alaikum gumma sannan kada al'amarinku ya zama a ɓoye a'a ku fito ƙarara domin duk lokacin da mutum yake abu a ɓoye a ɓoye ba zai tsayaye shi ba cikin nutsuwa ku yi abin a cikin nutsuwa kuma ku fito ƙarara kan ma ku rika ɓoyewa ba na shayin ba na shayin cewa na sani din ko ku ji cewa na sani ko zan dau wani mataki na ya zan kare kaina ko in gudu in kana tunanin ya zaka cutar da mutum haka dinga yin abun a boye kai ya sani in ya sani zai dau wani mataki ko ma ya gudu to a'a ka ku boye ku fito karara ku yi a cikin nutsuwa hankalinku kwance ثم لا يكون أمركم عليكم غمة ثم اقضوا ilayya ta yiwu idan sun sun abin nan sun yanke shawarar cewa za su yi masa za su cutar da shi daga baya wasu su ce to a dai gane shi akwai yiwuwar haka ta faru ya ce a in kun yanke ku zartar kamar yadda sahara suka gaya wa fir'auna faqdi ma an taqab ka zartar da abin da za ka zartar ka yi abin da za ka yi wato kada ma ku ce ko bayan an yanke kun san a kotu akan yanke mutum hukunci a ce amma ba a zartar ba to in kun yanke kawai ku zartar shine faq sun maqdu ilayya ba a ce faq sun maqdu alayya ba domin akwai bambanci tsakanin qada alaihi da qada ilayhi qada alaihi ya masa hukunci amma ba lallai ya zartar ba qada ilayhi ya masa hukunci kuma ya zartar shi yasa ki sun zo ilayya ku yi hukunci in kun yi hukunci kuma ku zarta kaga gaya nihaya koli kenan wajen kalubale sannan abu na biyar ce wala tunzuru kada ku saurara kada ku yi jinkiri domin ta iya bayan duk kun gama yanke hukunci kuma kun kudura aniyar za ku zartar ku ce to a bari sai wani lokaci ce za a zartar amma bayan shekara ɗaya ko bayan wata ko watakila zai gyara halinsa ko zai daina a'a ba na son ku jinkirta samun in yanzu kuka yanke hukuncin kawai ku ku zartar me wanda yake nuna maka bahaushe ya ce kowa kaji ya ce a yi wasan jifa eh ta taka dutse ma'ana a shirye yake ya kamata masu hankalinsu su yi tunani anya mai wannan maganar kuwa babu wani tare da shi wanda ya fi ƙarfinmu ga shi shi kaɗai ne kamar yadda Allah ce kuma ƴan waɗanda suka yi imani da shi fa ma ma'ahu illa qalil yan kaɗan ne suka yi imani da shi to amma kuma yana fitowa karara yana faɗar irin waɗannan maganganu yana cewa ayi kaza ayi kaza ayi kaza kuma kada ma a saurara kada a jinkirta a gaggauto da abu wannan zai sa masu hankalin cikin su su yi tunani eh lalle wannan mutum abin da yake faɗa din nan ba banza ba ya san abin da ya taka yana tare da wata kuwa akbaru min quwwatina tare da wani karfin da yafi damu, sauraka ita su kansu waɗannan kalmomi gudar alama ce dalili ne wanda yake nuna wanda yake nuna gaskiyar annabi nuhu alaihi salam cikin abin da yake faɗa yace in makdu ilayya wala tunzirun sai yace fa in tawallaytum إن توليتم فما فعلتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين saboda haka sai yake gaya musu ya ce to fa in tawallaitu idan kuma har kuka juya baya fa ma sa'altukum min ajr to ban nemi wani lada a wajen ku ba in ajriya illa ala Allah lada na kawai yana gurin ubangiji wa umirtu an akuna minal muslimin kuma an umarce ni in kasance tare da musulmi in kasance daga cikin masu miƙauya ga Allah ce fa in tawallaitum mace in kun kasance daman kun juya baya ba ku yarda da abin da nake faɗa ba to ai ko za kun sani kuma abinda da nake cewa ku zo ku yi na addinin Allah ba zai yada ku kai ba bare ku tuhume ni da cewa wani amfani nake nema kuma ba ku biya ni ba da a ce biya na kuke yi sai ku ga cewa a'a ina ta nacewa ne akan abin da nake da wani dan amfani a ciki to amma ko ba kun sani ma sa'altukum alaihi min ajr ban taba cewa ku bani wani abu na lada ba akan abin da kuke kuke kuke faɗa domin wanda zai baka lada shine wanda ya saka aiki ko kuma aikin nan ba ku kuka sani ba don haka dan me zai yi tsammanin ku za ku biya ni wanda ya sani shi zai biya ni in ajriya illa ala Allah shi ya sani aiki aikin sa nake yi don haka shi yanzu zai biya ni kuma idan ga wanda zai biya ka abu mai tsokan da ya fi na kowa yi za ka tsaya ka yi ma wanda zai dan baka abin da bai kai karya ba inda biya na za ku me za ku bani hutamu duniya ne za ku bani ko abinda zan ci in cinye a nan abinda ba zan amfana da shi ba a lahira يقول ابن آدم مالي مالي فهل لك من مالك إلا ما أكلت فأب... إلا ما ma فأبليت إلا ما أكلت فأفنيت أو fa لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت dan adam in ji manzo sallallahu alaihi wasallam yace kullun cewa yake dukiya ta dukiya ta dukiya ta dukiya ta da an magana yace dukiya ta kudi na jari na kadara ta kantina kamfani na annabi ya ce fa hallaka yabna adam min malika illa ma akalta fa abnai fa afnai dan adam akwai wani abin da zaka yi da'awar naka ne cikin duk abin da ka tara in ba dan abin da zaka ci a cikin ka baka ka sayar aw labista fa ablai ko abin da zaka sa tufar da zaka sa kuma ta tsufa aw tasaddaqta fa amdai ko abin da zaka ba da sadaka wanda shine zai bi ka can to wannan shi ne kawai ka sanka a cikin dukiyarka ko mai ka mallaka to duk abin da za ku bani bai wuce abin da zan amfana da shi ba amma lada gwaggwaban lada ne abin da zan samu a gurin Allah kuma wannan shi nake hari ne ba abin hannunku ba ce fa in tawallaitum fama sa'altukum min ajr in ajri illa ala Allah wasu malamai suka ce shi kansa wannan wannan jumlar ta gaba ita ma ƙarin fitar musu da tsammanin ko ya ji tsoronsu ne domin me zai sa ka ji tsoron wani zai za ka ji tsoron wani saboda abu biyu ko dai saboda kana gudun sharrinsa ko ko kuma a'a akwai wani abin da yake maka na alkhairi ya daina waɗannan abubuwa biyu su zai sa ka ji tsoronsa to ayoyin da suka gabata annabi nuhu ya nuna musu baya jin tsoron sharrinsu duk abin da suka yi niyya su yi saboda haka ya yi ƙalubale ya faɗi abubuwa biyar matakai-matakai tun daga cewa su zartar da abu su ƙulci abu ɗaya su tara ma waɗanda suke da ra'ayi irin nasu sannan kuma su yi masa hukunci sannan kada abin ya zama a ɓoye sannan su yi masa hukunci sannan su zartar da gaggawa ka ga nuna baya tsoron sharri baya tsoron sharri to idan kuma abin da ya shafi alkhairi ne wato suna dan bashi wani amfani ne na duniya to da man can bai nema ba ba kuma su bashi ba to saboda haka akan bai zai ji tsoronsu babu sharrin da zai sa shi ya firgita babu kuma wani alkhairi su na ungo-ungo da zai ji tsoron ya yanki daman miyagu azzalimai har kullum dama abin da suke barazana da shi kenan su kenan guda biyu ko dai su tutar da kai ko kuma a suna ɗan san maka wani abu su ce sun daina wannan shi ne makamunsu ba su da wani abu sama da wannan yanzu za su iya danne kama su cire abin da yake cikin zuciyarka na gaskiya su jefar da ƙarfi da yaki shi yasa za mu ga a tsawon tarihi abin da miyagu a zalibai suka yi amfani da shi kenan wajen yaki da masu gaskiya kamar yanzu in ka ɗauki lokacin al'imamu ahmad ibn hanbal yayin da daula gwamnati ke so ta tirsasa su shi da mabiyansa akan sai sun yadda da muguwar aƙidan nan mai cewa alƙur'anu makhluk cewa alƙur'ani halitta ne kamar sauran halittu ba wai magana ce ta Allah ba mu'tazila da miyagun malamai waɗanda suka shiga cikin fada irin su ahmad ibn abi du'at suka tsaya suka ziga ainihin al-ma'mun cewa lalle lalle a kira malamai a tirsasa su sai sun bi wannan aqida karfi da yaji ai amfani da karfin daula da karfin mulki za mu ga amfani abinda suka yi amfani da shi wanda suka ga ba za su iya taba shi ta hanyar su cutar da shi ba sai aka ce to ai gwamnati tana taimakawa malamai shi a hana shi kamar affan ibn muslim as-saffar ɗaya daga cikin malaman imamu ahmad ne a lokacin da aka ga shi ba za a iya taɓa shi ba saboda ya kahu in aka taɓa shi to gaba ɗaya garin zai kama da wuta sai aka ce to shi ai yana karɓar albashi daga daga baitul mali a dakatar da albashinsa abinda suka yi masa shi kenan sai imamu ahmad kuma lokacin da yake su ne matasa a lokacin bai yi shuhurar da ya a baya ba sai aka ce su waɗannan aje a kamo su a ɗauro su da sasari a sa su sarƙa a hannu da ƙafa a zo da su aka kashe wasu wasu aka azabtar da su aka ɗaure wasu to wannan shi ne makamin da dukkan wani mugu ne zai amfani da shi a kowane lokaci ma da ya ce zai cutar da kai ma da ya ce zai hana ka abin da yake baka annabi nuhu ya ce to dukkan waɗannan makaman guda biyu ne ba za su yi aiki a kai na ba idan sharri ne to ku ɗauki mafi ƙololuwa ku yi mun idan kuma kuna jin wani abu da za ku hana ni to ai kun san ba ku ba ni ban taɓa cewa ku ba ni ba ma sa'altukum alaihi min ajr in ajriya illa ala Allah wa umirtu an akuna min muslimin kuma an umarce ni in kasance cikin musulmi wannan shi yake nuna maka addinin annabawa gaba ɗaya shine al-islam kamar yadda Allah ce inna dina inda Allah islam addinin Allah shine musulunci tun daga kan annabi Nuh tun daga kan annabi Adam alaihi salam har zuwa wannan al'umma musulunci shine addini to haka kalmar islam suna ne da ake kiran tauhidi da shi abinda yake kadaita Allah da bauta da rashin hada wani da shi cikin bauta wannan shine al-islam ni kauya da saranda ga Allah madaukakin sarki saboda haka dukkan annabawan da Allah ya aiko kan wannan suke gashi a dai abinda annabi nuhu alaihi salam yake cewa wa umirtu an akuna minal muslimin haka nan annabi ibrahim qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin annabi ibrahim Allah ya ce ka musulunta ka mi kauya ka saduda yace aslamtu li rabbil alamin na saduda na mi kauya ga ubangijin duniya gaba daya النبي إسماعيل أنسى ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة يا أبنجزي كسن يا مسلمي غريك حكنا يا أم سوما سوما ذرية مسلمة حكنا النبي يقول أنسى أم كنتم شهداء إذ حضر يأقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلم مو غبا ديا مسلمين النبي يوسف ربي قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخره توفني مسلما والحقني بالصالحين توفني مسلما ككربرينا انا مسلم سنن كرسكدني ده متانن كيكي haka nan annabi Musa alaihi salam ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin ya ku mutane na har in kun yi imani da Allah to ku dogara ga Allah shi kadai in har kun kasance musulmi haka nan annabi Sulaiman alaihi salam lokacin da ya aika da wasiƙan nan zuwa ga ainihin Bilqis da yake ce mata Allah ta'alu alayya wa tuni muslimi ku zo mun kuna musulmi haka nan annabi Isa da hawariyun halu amanna washhad bi annana muslimun haka suna ne guda daya da aka kira dukkan al'ummomi saboda yana yana nuna saranda da miƙa wuya ga Allah da kakkaɓe bauta daga dukkan wani Allah wannan ita ce magana mafi inganci akwai maganar wasu malamai da suke cewa ainihin a wannan suna al-islam khususiya ce ta wannan al'umma kawai sauran al'ummomi ba a kira su da wannan suna wannan maganar ba ta da hujja domin alkur'ani gaba ɗaya yana nuna saɓanin haka suyuɗi Allah ya ji ɗansa da rahamarsa ya yi risala a kan wannan don ya tabbatar da khususiyar wannan al'umma ga ga wannan suna na al'islam to amma sai ya yi tabin kan waɗannan ayoyi da tawili cewa a nan ana nufin annabawa kawai su kadai ne ake kiransu musulmi banda al'ummarsu wanda kuma a ayoyin duk ba haka suke ne annabi musa ya kawo in kuntu amantum billahi fa alaihi tawakkalu in kuntu muslimin annabi musa yana gaya wa mutanensa ne ba wai annabawa yake gaya ba yana gaya wa mutanensa ne gaba daya to kaga a ce suna ne da yake banta da annabawa kawai wannan magana ce wacce take mai rauni haka wannan shine addini guda daya da kowa sai ya je wa da Allah da wannan addini ne zai samu fita to shine Allah madaukakin sarki ce fa kazzabuhu fa kazzabuhu fa najjaynahu wa man ma'ahu fil fulki wa wanda khala'iqa wa 'arafa وذلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة shine Allah maɗaukakin sarki yace fa kazzabuhu sai suka karyata shi fa najjaynahu sai muka tsirar da shi wa man da waɗanda suke tare da shi filfulki a cikin jirgin ruwa waja'alnahum khala'ifa muka sanya waɗanda ke tare da shi masu maye ƙasa wa aghraqna da kazzabu bi ayatina muka nitsar da waɗanda suka ƙaryata da ayoyinmu fanzur kaifa kana akibatul munzirin don haka sai kai duba ka gaya ƙarshen al'amarin waɗanda aka yi wa gargaɗi suka fanɗare yake kasancewa Allah ce fa kazzabuhu sai suka ƙaryata shi ma'ana annabi nuhu alaihi salam ya musu wa'azi ya musu wa'azi iri iri amma sun karyata shi ba wai daga wannan magana ne suka karyata shi ba ai sai bayan da sun yayi musu dukkan maganar da zai musu ya musu dukkan maganar da zai musu suka karyata shi fa kazzabuhu sai suka karyata shi fa najjaynahu sai muka tserar da shi tserarwa daga me Allah duk bai yi bayani ba ta yaya aka tsere da shi Allah bai bayani ba a nan domin a nan buƙatar zai kasancewa waɗannan mutane sun tsaya gaban annabi nuhu alaihi salam sun ce ba zai yi da'awa ba shi kuma ya ce sai ya yi ya yi musu ƙalubale na ƙarshe ƙarshe suka so su cutar da shi Allah maɗaukakin sarki kuma da ya so saukar musu da azaba ya saukar da azaba ya tseratar da annabi nuhu alaihi salam duk sanda ka ji an ce an tserar da wani ko a ce wane ya kai labari to abin gadangadan shi ma zai haɗa da shi kalmar jainahu tana nuna cewa azabar da ta sauka mai gamawa ce da kowa to amma sai Allah ya tseratar da annabi nuhu isa annabi nuhu ya hai shi ba ta shafe shi ba domin Allah maɗaukacin sarki ya gaya mana ya azabar ta kasance ba na sama'a بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على فالتقى الماء على أمر قد قدر kaga wani abu ne dan adam ba zai iya masa ba zai iya kubuce masa ba Allah ya bude sama kamar ka ce kofofi ne a sama gaba ɗaya duk aka bude su shine fatahna sama muka bubbude sama bima'in munhamir da ruwa wanda yake zuba kamar kamar kamar da bakin ƙwarya wannan sai da ka ce kamar da bakin mai kamar da bakin ya fi ƙarfin ƙwariya kuma iya abinda bahaushe zai faɗa kenan ya nuna maka yawan ruwa to in akwai abinda ya fi bakin ƙwariya ɗin za ka iya faɗa ta kawai ka faɗa bima'in munhamir to ku fajjarna al'arda uyuna galibin ruwa ya sauko ƙasa ƙasa kuma tsotsa take ko sauraka ko da gidanka ne ake ruwa kaga ruwa yana cika ma gida kana sa ran cewa zai zai tafi ruwa tsotsi zai tsotsi ko to sai Allah ya wannan ruwan ba fa irin wanda ka sani bane don haka ita ma ƙasar kawai sai idanuwar ruwa kawai suka suka suka shiga bulbula wa fajjarna al-arda kalmar fajjara wato kamar a fasa ƙasar kawai kaga ruwa yana tsili to kaga wannan wannan akwai dan adam ina zai ji to karan sai ce ko yawa ruwan hanya ko ya dinga gudu to ita ma kasar ruwa take fito da shi shi yasa Allah ta faltaqa al-ma'u ala amrin qad qudir to a irin wannan yanayi ai kaga sai yadda Allah shi yasa lokacin da dan annabi Nuhu din yake cewa Eh, abin nan lokacin da yake ta sa'awi ila jabalin ya asimu ne min alma mai annabi nuhu ya ce la asima al min amrillah illa man rahim shi ya yi tsammani in ya hau kan dutse to iya na sama ne in ya sauka ƙasa zai ne shi sai ya sauko bai san cewa wannan sojan da ubangiji ya ajiye ya saukar da shi ba ya fi karfin dutse ya kare ka daga wannan soji shine wannan ruwan wannan jundullahi din shine wannan ruwan ce la asima al min amrillah illa man rahim wa hala fa kana min al-mughraqin to ne kaga anan akwai buƙatar a ce ubangiji ya shiga wajen tserar da wanda yake so tsere shi yasa Allah ce fa najjaynahu akwai kalmar anja akwai kalmar najja galibi a larabci duk sanda kalma ta zo aka yi ta'adiyar ta da taza'if ba da hamza ba ba a ce fa'an jainahu ba aka ce fana jainahu kalmar na jaina tana nuna akwai mu'alaja wato abu ne wanda sai da kiki kaka ba abu ne cikin sauki ba wato mu'alajar an yi ta bayan yi ta bayan wannan bayan abin nan fana jaina kuwa man ma'ahu muka tsayar da shi a cikin jirgin ruwa shi da waɗanda suke tare da shi waja'alnahum khala'ifa muka sanya su ne za su maye ƙasa su za su maye gurbi bayan halakar waɗanda suke duniya gaba ɗaya kamar yadda Allah ya wuce alna zurriyatahu humul baqi muka sanya zurriyar annabi nuhu alaihi salam su suka yi saura sauran da ubangiji ya halaka su wannan wannan ayar tana nuna cewa ruwan ya gama ko ina da ina duk da cewa akwai tatsuniyar mutanen cana sun ce tufa da bai je wasan su ba su da aka yi tufa da bai je cana ba saboda haka kaga su mutanen china kenan sun na asali ne ba su samu ainihin yankewa ba amma Allah cewa ai mutanen annabi nuhu alaihi salatu su suka yi saura kaji Allah zurriyata humul baqi saura ka har ku mutanen china ruwa ya cinye ku وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا muka nutsar da waɗanda suka ƙare ta ayoyin mu fanzur kaifa kana aqibatul munzari a nan muminai Allah ya yi musu abubuwa guda biyu mutanen annabi nuhu alaihi salam Allah ya yi musu abubuwa guda biyu abu na farko ya tsirar da su fa najjaynahu abu na biyu waje annahun khala'i domin abinda kalmar khalifa take nunawa ka maye gurbin wani ka ci gaba da raya abinda da yake shine khalifa cewa na khalifan wani ma'ana ya mai gurbinsa ya ci gaba da tafiya akan doron abin da yake na raya abubuwa na amfanin duniya saboda haka suka ci gaba da raya ƙasa wannan shi ke nuna maka cewa har kullum ɗan adam a doron ƙasa rayuwarsa tana raya ƙasa ne ba tsaye take guri guda ba shi yasa tun daga wancan lokacin har zuwa yanzu kullum kage-kage na raya rayuwar duniya karuwa suke yi ba tsayawa suke yi ba abinda ka sani ka san shi babu shi ajiya ko ajiya ma baka tunanin shi ko da wani zai faɗa ma zaka ci hauka ne ba zai yiwu ba yanzu ya zama waki yaron da za a haifa yanzu shi zai tashi ma ya ga abun ne kawai ba ya da ma tunanin wai abun ba zai yiwu ba shi ya tashi ma ya ga abun duk da cewa mu Najeriya kasar mu ana mayar da mu baya domin mu gaba ɗaya a can muke rayuwa a can gefe duk duniya ta yi gaba mu muna danna rabar. murbat muke dannawa saboda ka abubuwan da duk tuntuni an wuce su mu wai su muke fafutuka wai kana fafutukar a kama maka a baka wutar lantarki a saman maka da ruwan famfo an wuce wannan ba ake magana wutar lantarki amma da yake dan Najeriya Allah ya jarrabe shi sai dai kuma Allah maɗaukacin sarki muke tafata fata samun mana da mafita ƙarfi da yaji an mai da mu ƙauyawa ƙauyawa domin wannan rayuwa a yanzu ita ce ta ƙauyanci a zo ana cewa zan muku wutar lantarki kuna ihu an wuce wannan waya yanzu ke zan muku wutar lantarki kuma <laughs> to amma mu yanzu ake gaya mana da fa an fara wuce wannan fa lokacin jamhuriya ta biyu na tunawa wasu 'yan siyasa har abinda suke yi wa mutane cewa suke zamu muku famfan fura ma'ana an wuce na ruwa amma in sai ka ji ana cewa ai wannan ciyaman mutumin kirki ne ya gina rijiyar burtsatse ya gina rijiyar burtsatse wannan fa shine yanzu mu kiyasa kaga har har har gwamnatin tarayya wai gina rijiyoyin burtsatse ita ba take to rayuwar dan adam a doron kasa so ake kullum ne ta raya ta ba ita kashe ta ba shi yasa Allah ce faja'alnahum khala'if sai muka sanya su masu raya ƙasa masu maye gurbin waɗancan kuma suka ci gaba da raya ƙasa haka wannan baiwa biyu Allah ya musu ya tserar da su kuma ya sanya musu masu kishin ƙasar su ne suka ci gaba da raya ƙasar su su kuma waɗancan Allah madaukakin sarki cewa azraqna allazina kazzabu bi ayatina anan sai ubangiji ya kawo ya kawo al-ismul mawsul yace allazina kazzabu bai ce wa azraqnahum ba wa azraqna allazina kazzabu domin ya nuna maka cewa wannan shine dalilin da yasa aka halaka su ƙaryata wanda suka yi ita ce ta jawo musu wannan halaka din